Gwamnatin jihar Anambra da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya ta saka dokar hana fita a jihar ta Anambra sakamakon nau'in kashe-kashe. Gwamnan jihar ta Anambra Farfesa Charles Salodu shine ya sanar da haka a cikin wani jawabi da ya yi ga al'ummar jihar gama abin da yake cewa. 20 Friday the 26th day of May, a 6 p.m. to 6 a.m. curfew is hereby placed on motorcycles, or kada tricycles. Uh, Yana cewa ne gwamnatin jihar anambara ta saka dokar hana fitar dare a wasu sassan jihar musamman daga karfe 6 na yamma zuwa karfe 6 na safe daga ranar 26 ga watan Mayu na shekara ta 2022 da muke ciki. har sai abin da hali ya yi sakamakon wasu rahotanni na sirri da muka samu daga jami'an tsaro saboda samun sabon salo na kashe-kashe a wasu ƙananan hukumomi a jihar ta anambra dokar dai ta shafi ƙananan hukumomi bakwai inda tashe-tashen hankula suka fi tsananta haka kuma gwamnatin jihar ta anambra ta dakatar da zirga-zirgar babura musamman masu kafa uku wannan matakin dai na zuwa ne bayan halaka wata mata mai ciki da yaranta hudu a jihar ta anambra da ma wasu da dama da suka rasa rayukansu sakamakon sabon nau'i na kashe-kashe da ake zargin kungiyar ipoc da aikatawa da haka kuma na ji ra'ayoyin 'yan jihar ta anambra da ma mazauna jihar gama abin da suke cewa dangane da wannan sabuwar doka it will reduce it a little but not finally as in so for you to leave your office by 6 it won't work the only thing they need is security they should put enough security. Wannan tana cewa ne sunana Blessing Maxin. Matakin da gwamnatin jihar Anambra ta ɗauka zai kawo sauƙi ga lamarin tsaro a jihar ta Anambra. To amma kuma ba zai kawo ƙarshen matsalolin ba baki ɗaya. Kuma a ra'ayina barin wurin aiki ko kuma wurin kasuwanci baya da sauƙi. Karfe shidda zuwa karfe shidda na safe, to amma dai wannan dokar za ta taimaka game da rage sha'anin tsaro a jihar ta anambara ra'ayina anan shine a daina nuna bambanci wanda zai kawo sauƙi game da matsalar tsaro a jihar kuma wannan matar da aka kashe da 'ya'ya hudu ya kamata doka ta yi aikinta. They should get to know the people that killed the woman and find pass their judgment on them. Da haka kuma na ji ta bakin sarkin Hausawan babban birnin kasuwancin nan na Onitsha Alhaji Ilyasu Yushau kuma ga abin da yake cewa. Ah, insha Allah da izinin Allah zai kawo sauki. Muna mu muna roƙon ku ku jarida ku gaya ma gwamnatin tarayya ta ƙara jaman tsaro a nan Brazil. Domin kowa akwai da yake neman abincin shi. su da su girma abincin su arewa yanzu ya mun arewa kace dawo nan gobe, kafa dawa. tashe-tashen hankula dai da kashe-kashe da ake zargin kungiyar ipoc da aikatawa a yankin kudu maso gabashin najeriya najeriya na hasarar dimbin dalolin amurka a kowane mako lamido abubakar sakkwato muryar amurka fatakwal najeriya